Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma da shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa yau aka kaddamar da kasuwar bashe koli ta ayyukan hannu na mata da ake kira safem a jihar difa ana shirin gudanar da shirgullan nuna jin kai ga matan ingalewa shirin musamman na yau zai taɓo batun yanayin rayuwar mata a jihar difa mai fama da matsalar tsaro kotu a delivery ta yanke wa malaman makaranta 'yan kwantaragi goma sha da aka kama a sakamakon jaraba wadda aka yi wa malaman wato malaman a ranar sha biyar da kuma 16 ga watan jiye da ya gabata hukuncin zaman kasan waje na watanni uku. A yau ne kotu a jihar ta Tilibiri ta bayyana wannan hukunci. Mutuna muku da cewa an tuhumi waɗannan malaman ne da laifin neman ta da ƙayar baya. A safiyar ce aka kaddamar da kasuwar bashe koli ta kayan ayyukan hannu na mata karo na goma a Akademi zar da ke nan Yamai. Taken sallar bana shine sabon lumfashin al'adu gimshikin darajanta ayyukan hannu na ƙasarmu. mu. Ko ne bambancin shirin na bana da na shekarun da suka gabata? Madam Amadu Maryama, shugabar Safem, ta yi wa Rukayyatu Abdulrahman karin bayani. kowa san al'adunmu in muka ce mun sabon tsari kamar mun yada su ne kenan za mu sake maido al'adunmu yau a kawo wannan da ƙarfi gobe a ƙara ma wanga ƙarfi shekaran bana dai abin da muke so mutane su ƙara mai da hankali shine sakallu kun san in kuka je kasuwan ya mai sai ku ga mutane suna nan suna ta sayan tafuna iri-iri waɗanda ba namu ba mu kuma a namu al'adu muna da sakallu kala-kala masu kyau kuma an yada su muna fata kowa da kowa kowa ya mai da hankali wajen aiki da sakala in a turance kake so in a gargajiya ake so duka sakala ana iya yin ta iri iri ana iya yin ta filonta ana iya yin ta babba gaba daya ana iya a dora bisa gado abu iri iri ake yi da ita kenan ya kamata mu sa kuɗin mu ya zamana wurin mu ya anwane mu daga haka nan mace ita kuma tana samun ta wadata ta wadatar duk iyalinta Domin yin Allah wadda da sace mata da maza 39 da kungiyar Boko Haram ta yi a cikin daren biyu zuwa uku ga watan Juye da ya gabata a ingalewa da kuma nuna kyamar ayyukan ta'addanci. Jihar Difa na ƙoƙarin gudanar da shirgullan nuna jinƙai ga mutanen da aka yi awon gaba da su a gobe Laraba. Shirgullan za su wakana a Kabalewa wato a an gayyaci dukkan bangarorin al'umma daban-daban na jihar Difa. ana kuma sa ran halartar gwamnan jihar tafkin chadi a waɗannan shirgullan lawali ɗanɗano wato gwamnan jihar difa na dauke da ƙarin bayani tagudin za a yi na mace ma a'a ga wa'anga ta'addanci wanda yan bukwaran suka yi a cikin garin ingilewa za mu zuwa mu da mutanen ingilewa mu zauna mu tanya su jaje mai kuma mu nuna musu wa'anga yan ta'adda ke wanga abin suka yi shi cikin eh, ko cikin ta'addanci in kana yin shi kana barin yan kowa saboda gobe ta yadda amma wanga abin suka yi na kiɗin mutane da matan mutane sun yi kowa na kenan za su gane ke ba su da wayo da dukkan shi da fita haɗu ya ta ce ba su yarda ba shi ko insha Allah wannan zama nasu cikin dashin nan din za a go da kenan in wani ya kowa sun da tafiya in ka babba magana dama ai mutun da aka abin ma aika mutane sun ta dan su samu sai doya yaran nan to yanzu ga amin zami zai nuna masu ke gaba daya firamin babu ta hanya sai ta sakuwar yaran nan san wata daya ba ai leti ba a'a leti aka abin nan mu mun aika mutane mutane ne sai su nuna ka ba a komi a'a yanzu misali wannan yan mata na shi bakwai da aka sako wa sai aka sako su wa zai caga an daga an sako su kina cikin wannan abin ba ta kaito a cikin radio ka zo ka ce nayi haka na haka a'a sai dai ka shiga gani A jiya ne Majalisar Alƙalan Shari'a ta yi zaman taronta a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu. A sakamakon wannan taro an naɗa alkalai a mukammai daban-daban waɗanda aka tura a wuraren ayyukansu kuma daban-daban. Ta haka Isufu Burema wanda ya rike mukamin shugaban hukumar Halsiya mai yaƙi da wato cihanci da rashawa an naɗa shi a mukamin mashawarci kuma shugaban cibiya ta hudu ta kotun kula da ƙididdiga wato kura de kwanta. Ƙungiyar matasa musulmi na Nijar na gudanar da wani shirin zagaye na nuna kai da taimakon juna karo na ashirin da biyu daga bakwai zuwa sha ga watan Utu na dubu biyu da goma sha bakwai a Agades. A jiya da safe ne aka kaddamar da shirin a harabar fadar sarkin Ayir tare da halartar ɗimbin musulmi da suka fito daga jihohi takwas na Nijar da kuma daga ƙasashe makwabta. Wakilinmu Musa Mamun ya halarci bikin kaddamarwar ya kuma haɗa mana rahoto. Muntari Muhammadu na dauke da fassara. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati Tare da karatun Alkur'ani ne aka buɗe taro irinsa na 22 wanda ya shafi taimakon juna da kuma jinƙai. Ibrahim Sani shine shugaban ƙungiyar matasa musulmai na ƙasar Nijar. zabar birnin Agades wajen wannan taro abin alfahari ne, saboda yanki ne da tun asali yake da matuƙa tarihi a musulunci. Gari ne na shehinai. Mun zo ne wajen wannan taro a karo na 22, kamar yadda maudu'in ya bayyana musulunci shine tushen al'adu. A Nijar a yau mun zama uwa ɗaya uba ɗaya, don haka mun zo ne domin fargar da matasa su tuna da tushen al'adu. rappeler de son patrimoine historique. Yuba Ahmed, ɗaya daga cikin mahalarta taron da ya fito daga gawo na ƙasar Mali. Nijar ƙasa ce makwabciyarmu, koyaushe muna gayyatar su don haka a wannan karo suka gayyace mu mun ji daɗi kwarai da gaske. Tun yamai ne muke tare da su hanna Agades. Sannan kuma koyaushe ƙasar mu ta Mali a shirye take. Da zaran ƙasar Nijar suka gayyace mu to za mu kasance tare da su. Da yawan shagula ne za a gudanar a wajen wannan taro da suka hada da bayar da shini, shara, rarraba tufafi ga 'yan kaso da kuma wa'azuzzuka. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure OEM da ƙungiyar Niger Connection na gudanar da wata kwambala tsakanin mawaka domin kwanciyar hankali. an raɗawa wannan shiri wato suna zandar mai gwaninta. a tsawon sati guda kungiyoyin mawakan zamani musamman na rap za su fafata a cikin dukkan shiya-shiya na birnin zandar wanda ya yi nasarar lashe wannan kwambala zai sami kilif ɗinsa na bidiyo da kuma na sauraro imoru asimi hidiru na niger connection ya yi ƙarin bayani a game da wannan shiri Bayan tankaɗe da raye mun samu riƙe gungu biyu a cikin gunduma, inda waɗannan gungu biyu za su haɗu a gidan samari da 'yan mata domin su yi karawar ƙarshe, inda bayan haka za mu bayar da tukuci Babban mu shine tuntuɓar matasan zandar domin wayar da kawunan su domin yaƙi da musgunawa da kuma haɗin kan jama'a da ma tabbatar da zaman lafiya a zandar da ma ƙasa ga baki ɗaya. Mun ga cewa a nan zandar duka da yake yake akwai yaduwar tsatsaurar ra'ayi da kuma rashin aikin yi ga matasa abinda yake sanya matasa sukan haɗu a fada da dai sauransu suna gudanar da waɗansu aika-aika da ba su da kyau. Don haka muka ga ta hanyar shirya wannan kwamfala za mu wayar da kawunan su su gane gaskiya kuma mu taimaka musu su samu jari domin su samu ayyukan yi. A trouver des moyens pour pouvoir être dans la vie active. Yanzu kuma sai fagen wasanni cibiyar kula da kwallon kafa na karamar hukumar Cibiri maraɗi ta ƙaddamar da wata kwamfanar kwallon kafa ta babban hutu a ranar alhadin da ta gabata. A jimlice ƙungiyoyin 'yan wasan 22 na tsibiri da na garuruwan kewaye ne ke halartar wannan haɗuwa ta matasa. Makasudin shirin shine haɗa dangantaka da kuma taimakon juna tsakanin matasan. Sakataren cibiyar Muhammad Miko ya yi wa Muhammad da Mamman ƙarin bayani. Kwamfalar za ta kwashe akalla wata ɗaya da kwana biyar. Za mu buga ƙwallo biyu ne da wuni domin mu yi saurin karasawa kafin ƙarshen babban hutu na ɗalibai 'yan makaranta. Mun ɗauki takardun fenifut ne domin aiki da ƙa'idoji da kuma dokokin da suka kumsa. Mun yi aiki ne tare da waɗansu masu horar da 'yan wasa. Wasannin ƙwallon ƙafa yana sanya a san juna musamman ma garuruwa da ke zagaye da mu. kuma muna tunanin ƙirƙira ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta gunduma ba wai za mu yi ƙwallon ƙafa ne ba kawai don da'irar birnin tsibiri muna son yada abin ne har zuwa garuruwa da ke zagaye idan akwai ɗan wasa da zai iya shiga a cikin tankaɗe da raye za mu kira shi inda muke son shirya kwamɓala a mataki na biyu domin haɗa kai idan zai yi Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Kavema FC ta zama zakaran kwamɓular TGB wadda aka tsara domin manya a mayayi. Karon ƙarshe ya shiga ne tsakanin Kavema FC ɗin da Nasarawa FC inda Kavema ta yi wa Nasarawa ci biyu da ɗaya. Kwalaba guda bakwai na ƙwallon ƙafa ne suka share makonni biyu suna karawa da juna. Jiharu Malam Kaso, jagoran taron gargajiya na mayahi ne, ya saka kofin kwamɓalar ya kuma yi wannan ƙarin bayani. Abin da ya sa muka yi wannan harkar kwamfala ta hutun 'yan makaranta saboda mun ka gani duka dai can fegal makin ma da muke yi festival din da muke duka dai dan bunƙasa yara ne don kuma ka gani kuma yara cikin abubuwan da suke so bancin kaɗe kaɗe da raye suna son harka balo dan shi ne yasa muka kama aka yi wanga tejebe din abin da muke eh hari dama mu ga yara sun taru suna annashuwa suna dariya suna jin daɗi kuma yanzu Allah ya kawo na gani an yi final gaba na na ga abin ya armashi sosai kenan mu bukata mu tabiya dama shi dai ne muke nema bunƙasa jenes sabon jini harkar dai bantin cikin harkar fegalma in Allah da nan gaba kulliyoma a samu wasu yan abubuwa ana kakara ko wani balon ce ta football ko ko a yi wani technique de jonglage ko wani abu da in ka dai abin da dai yara na gari suke so abin da za a sa su bunƙasa su haɗu su cuɗu jajjuna insha Allah muna yi. Sauraron shirye-shirye istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti sai shirin namu na musamman. Matsalar tsaro da ke akwai a jihar Difa na janyewa al'ummomi wasu matsalolin a harkokin rayuwarsu ta yau da kullum musamman na mata. Wato musamman ma mata, Madam Madu Hajiya Bintu, shugabar kungiyar mata ta Kwangafen a Difa, ta bayyana cewa wannan matsala tsaro da ta kuma wato da kuma rashin kayan aiki na kawo cikas ga ayyukan kungiyar tasu kamar yadda ta bayyana wa wato ta bayyana a da Nafisa Adamu. Tun da farko maganar sha'anin tsaro batu ne da ya ɗauki hankulan shama'a kafin magabata su ɗauki ƙwaƙƙwaran matakai. A gaskiya mun sha matuƙar wahala saboda mun taɓa rayuwa ko da wajen tafiya wani ɓangare abu ne mai wahala. Don haka ko tattara masu hannu da shuni ko kuma masu buƙata abu ne mai wahala. Amma a hali yanzu komai ya fara daidaita sai mu ce mun gode Allah. Babbar ƙungiya ce gare mu da ta haɗa ƙungiyoyin mata da dama, amma sai dai ba mu da cibiya a nan difa, kuma ayyukan da muke yi wani lokaci sai idan bangare ya mai sun tuntuɓe mu ne domin mu wakilci ƙungiyar, ko kuma idan hukumomi suna buƙatar wakilci na ƙungiyoyin mata, ko kuma wani abokin hulɗa da yake nan difa. To a gaskiya dai muna iya mu domin tafiya a gurin abokanin hulɗa domin ganin ko za mu samu wani abu da za mu tafiyar da ayyukan da muke yi da kanmu. Muna da niyya sai sai dai kun san idan ba jari to abu ne mai wahala. Ƙungiyoyin mata su ma a nasu ɓangare suna iya ƙoƙarin su tare da abokanin hulɗa. Misali akwai wata ƙungiya mai suna Zona Kulu wanda ba su daɗe ba sun samu tallafin kaya na sarrafa shinkafa daga ƙungiyar PAK. A hali yanzu dai sun girku da kyau saboda sun samu tallafi har da kuɗaɗen sonwa ayyukan nasu. Mata suna buƙatar samun ayyukan cin gashin kansu. Bayan haka kowa ya sani ne matan jihar Difa suna gudanar da ayyuka kamar kayan ƙere-ƙeren hannu, kamun kifi da noman lambu saboda suna da albarkatun ƙasa na kogin tafkin Chadi. Amma sai dai kash tare da matsalar tsaro da kowa ya sani harkoki sun ja baya. A gaskiya idan suna samun tallafin gudanar da ayyukansu na cin gashin kansu to abu ne mai kyau. qui puisse les mettre à l'aise pour qu'elles puissent mener leur propre activité génératrice de revenus, ce serait une bonne chose. madalla masu mu karshen shirin namu kenan na maraicin yau zan barku da habibu garba dauke da labarin wato za barmanci a huta lafiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar da biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Studio Kalangu.